وبعد السلام عليكم ورحمة الله قراتمو أولا لتافي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير wancan mako mun fara mukaddima shimfiɗa da shi ibn kafir yi ma littafinsa kafin mu ga abin da malaman wannan zamani ko mai suka iya yi a cikin wannan littafi yau za mu tashi gaban da ya ce al'amuru bi fahimil ƙur'an al'amuru bi fahimil ƙur'an a cikin shimfiɗa da shi ibn kafir kenan ya yi gaba ta biyu ibn kafir ya ce al'amuru bi fahimil ƙur'an umarni da aka baiwa sakalain wato aljinni wal umarnin da aka yi musu na fahimta alkur'ani bayan an sauke alkur'anin an umarci sakalain su yi ƙoƙari su fahimci alkur'anin wa kada alamahun fihi anillahi ta'ala an sanar da su sakalain a cikin alƙur'ani bayani game da Allah subhanahu wata'ala annahu naddabahum ila fahmihi ya umurce su zuwa ga fahimtar alƙur'ani din su fahimce shi don su yi aiki da shi faƙala ta'ala sai Allah ya ce a falayata ya tadabbarun ashe ba za su yi ƙoƙari su fahimci alƙur'ani ba ba za su yi kokari su fahimci alkur'ani ba walau kana min indi gairillahi. inda alƙur'ani daga wani Allah ne lawajadu fi ikhtilafan kafira. da sun samu saɓani mai yawa kenan daga lokacin da ba a fahimci alƙur'ani ba daga lokacin an bude babin saɓani saɓanin kuma da yawa ba wai saɓani ɗaya ba amin fahimtar ƙur'ani ke toshe nau'o'i na saɓani Allah ka fahimci da mu littafin ka ka ba mu ikon aiki da shi wa ƙala ta'ala wani wurin Allah ya ce kitabun littafi ne an zalnahu ilaika mu muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun wannan littafi mai cike da albarka liyadabbaru ayatihi don su fahimci ayoyin da ke cikin wannan littafin an ce aya wa'azi abinda zai tabbatar maka da cewa akwai mahalicinka ka bauta masa shi yake ce ma aya waliyata zakara ulul albab kuma domin masu hankali su fahimta kenan mutane kashi biyu ne akwai wanda suke da cikan hankali akwai wanda make masu launi ne wa qala ta'ala wani wurin Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran shin wai ba za su rinka lura da alqur'ani bane ba za su fahimci alqur'ani bane ba za su yi kokari su gane abin da ke cikin alqur'ani bane am ala qulubin aqfaluha ko ko zukatansu an rufe ne an rufe zuciyarsu Allah ya don zuciya rufaffa to ba ta gane komai iyaka in an karanta alkurani ta ƙara lalacewa wannan ibn kafir yayi yi shimfiɗa da su ne domin ya tabbatar mana da cewa shi wannan Alƙur'ani manzon Allah ya ce bu'ithu ila al-ahmari wal aswadi an aiko ni zuwa ga jajaye da baƙaƙe wato mutane da aljanu domin su fahimce shi ne falwajib alal ulama wajibin da aka ɗora wa maluma alkashfu an ma'ani kalamin lafi yaye wa al'umma yi ma al'umma bayanin ma'anonin kalmomin Allah wa tafsiru zalika sannan su fassara musu domin a zahira ya yi, Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ko wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist Allah ya san kanshi ya san akwai shi mala'iku sun san akwai Allah to sai ko masu ilimi Allah ka zata mu da ilimi wanda bai da ilimi bai bai san ma da Allah ba yana nan yana cikin dimuwa Allah ya kare mu daga dimuwa saboda haka ibn kafir yake cewa wajibin malamai shine su yi wa mutane bayani su yaye musu duk wani duhu-duhu daga ma'anonin kalman Allah subhanahu wataala dan Allah da kanshi ya ce wanda ya san shi sai mai ilimi sannan su fassara musu littafin Allah wa talabuhu min mazanihi a ina za su nemi wato a ina za su nemi ma'anonin kalman Allah din sai ce min mazanihi a inda ake zaton za a samu ma'anan a inda ma'anar take inda ake kirda don ma'anan shine wa qalbuhu min mazanihi inda ake kirda don nan za a samu wato wannan bayani wanda zai tabbatar da Allah subhanahu wataala cewa akwai shi to anan za su nema wa ta'allumu zalika wa ta'limuhu su karan kansu malamai su rinka koyo ne suna koyarwa wannan yana ƙara tabbatar maka da karatu ba ƙara yake ba kenan ta'allumu zalika wa ta'allumuhu malamai fa ake magana su ci gaba da koyan karatu su ci gaba da koyar da karatu kuma kaga wata ayin Allah ce rabbani ne bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun duk lokacin da kake kokarin karantawa to zama kana koyo in ya zama karantawa kawai kake baka koyo to rigima ya zo kama ƙala ta'ala kama inda Allah yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitab tina lokacin da Allah ya dauki alƙawari shi da waɗanda aka baiwa littafi wani alƙawari latubayyinunahu lin wala taktumunahu Allah ya ce lallai ku yi ƙoƙari ku da aka baiwa littafi ku yi wa mutane bayani abinda aka ɗora wa maluma kenan su karanta su wala taktumunahu kada ku ɓoye in karatu yazo zo ko da kai malami ne karatun zai bi ta kanka bi ta kanka ka wuce kowa yayi kuma zaka ka bi ta kanshi ka bi ta kanshi ka wuce saboda kai da shi duk bayan Allah ne shine ne wala taktumunahu kada ku ɓoye fa nabaduhu wara'a zuhurihim sai waɗannan ahlul kitabi din waɗanda aka baiwa littafi aka ba su ilimi sai suka watsar da wannan alkawari na tsakaninsu da mahalicinsu suka watsar da shi wara a buhurihin can baya da aka ce suka watsar masu aka ce can baya kai ka ce ba su san komi ba washtarau bihi samanin kalila suka nemi abin duniya da shi wannan washtarau bihi samanin kalila ko dai su yi fassaran don a ba su abin duniya ko kuma ya zama ba masu da lokacin karatun da karantarwa neman duniya ko aka sa a gaba shine washtaro bihi samanan qalila cin gaba malam yazo fasaran washtaro bihi samanan qalila za ku ga irin fasaran da yi wa bi sama yashtarun Allah ya ce tir da irin wannan kasuwanci tir da irin wannan kasuwanci wannan yana nuna maka muhimmancin da'awa lokacin da Allah ya fahimtar da kai karatu kake karantawa baka tabe ba zaka samu matsala tabbas a harkokin rayuwa zaka ga ƙila waɗanda ya kamata ku gogayya da su a abin duniya sun wuce ka in Allah ya ga dama zai iya jarabtanka da wannan to babu komi babu komi duk da ba ce ka karanta ka tsaya kana jiran maula ba ka tsaya ka nemi naka amin kada ya shagaltar da kai haka manta da ma menene aikin da ke kanka wa qala ta'ala wani wurin Allah ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah alkawarin da suka ɗauka na Allah wato na Allah suke sayar da shi suke watsar da shi su tasa duniya gaba hidima ga addini su aji wa imanihin samanan kalila da kuma masu neman duniya ta duk yadda ya sawwaka ta duk yadda wato kawai za a samu duniyan ko da ta hanyar rantse-rantse ne ula'ika la salaqa lahum fil akhirah masu waɗannan ɗabi'un guda biyu wanda sun manta da primary assignment nasu sun manta da tarbiyyar al'umma koko sun koma neman duniya ba ji ba gani ba halas ba haram to irin waɗannan la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira ɗaya kenan wala Allah Ranar tashin alkiyama akwai wanda Allah zai tuntube su ce kun yi kaza na sabo ce ya Allah mun a ce an yafe muku to irin wannan dan tattaunawa na saukakawa to ba shi tsakaninsu da mahalicci sai da tattaunawa na hisabi kawai wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba shin Allah su ba zai gansu ba a'a wato manufa ba zai kalle su da ido na rahama ba sai dai kallo na tuhuma in an zo mahakama an zo kotu shi kenan ran tashi alkiyama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba bayan ba zai tsarkake su ba, wato kenan ba zai daga musu kafa ba walahum azabun alim suna da azaba ne mai radadi kai yanda aka jero waɗannan abubuwa kasan san kowane guda ɗaya ya faru tsakaninka da mahaliciyar tashar alkiyama dama kana cikin wahala ai Allah ka kare mu fa zamma Allah ta'ala ahlul kitabi waɗannan ayoyin baki ɗaya Allah ya zargi asalin shi wato ya zargi ahlul kitabi ne waɗanda aka ba su littafi kullun ka ji an ce kitab wanda aka ba shi littafi ana nufin zai iya karatu zai iya rubutu sai aka zarge su qablana gabaninmu bi'iradihim an kitabillahi almunazzalu ilaihim saboda sun kauda kai daga littafin Allah littafin Allah wannan wanda aka saukar musu wa igbalihim ala dunya wa jam'iha suka tasa duniya kawai da tara duniya duniya kawai da tare duniya bayan duniyan nan ba ta duniya kawai suka tasa kuma shine fitinan mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tsoron talauci ke mana ba mu gane inda ake samu in an hada kaza da kaza za a samu kudi mu ta hadawa har mu manta da Allah shi ke jin mana tsoro ce to alil kitabi a ce masu ilimi su masu koma haka to matsala ta zo washti galihim bi gairi ma umiru bihi suka shagaltu da abinda ba shi aka umurce su da shi ba min ittiba'i kitabillahi daga bibiyar littafin Allah abinda aka ce su bibi littafin Allah su karanta su karanta su karanta su karanta sai suka watsar da wannan sai suka koma su ma neman abin duniya suna jin tsoron kada a wuce su Allah ya kare mu wa sakanu amma jahiluhu lokacin da suka kuma an yi banna duk da matsaya sun karanta ba nasiha ma ta gagara Allah ya kare kana da karatu nasiha ma ya gagara wato an yi an samu wata matsala kai ma mutane bayanin ga hakikanin al'amarin ya gagara wa hadha huwa alwajibu ala kulli ahad malin yace wannan wajibi ne ga kowa da kowa iyaka dai wajibci na wani yafi na wani kila wani wanda umurnin da aikin alheri da hani daga mummunan aiki bai wuce haƙƙi anaku ko ya haƙuri da na bude sai na bude shafi biyu har na ta munna mun kusa kan mukaddima ina nake to alaina ayyuhal muslimun ibn kafir yace <clears throat> to abin da ke kanmu ya ku musulmi nan tahiya amma zammahumullahu bihi mu daga abinda Allah ya zargi ahlul kitabi ba ahli kitabi sun koma neman duniya sun bar Allah ba to mu mu hanu daga irin wannan musamman suwa musamman wanda Allah ya ba su ilimi Allah ya baka ilimi baka komi da shi kuma kana haka man kana kokari mutum sai kokari ya miƙe tsaye ya ci gaba da koyon karatu yana karantawa. wa anna tamira bima umirna bihi mu umurtu da abinda aka umurce mu da shi min ta'allumi kitabillahi daga koyon littafin Allah almunazzalu ilaina wanda aka saukar mana wa ta'limihi in mun koya fa mu koyar wa tafahumihi wa tafhimihi mu fahimta mu fahimtar wannan shine afala ya tadabbarun alquran yanzu wannan afala ya tadabbarun alquran umurni ne gawa ga kowa amma yanzu dukan mu zamu iya zuwa mu kama hanyar makaranta sai wanda Allah ya ga dama ya bashi karatun to wanda Allah ya ga dama ya bashi to shi wannan wajibin shi yafi na kowa mu kuma gurgunan da muna muka samu shi kuma wajen cin gurgunan dan irin wani dan karatun da Allah ya bamu saboda kowa akwai matsayin da Allah ya nini ya bashi kuma rabo ne daga Allah kuma kowa na da amfani shi Amin daga lokacin da mutum Allah ya azurta shi da karatu ya azurta shi da wani abu na ilimi bai sanar da kowa ba to daga lokacin matsala ya zo qala ta'ala Allah ya ce alam ya anil ladina amanu wai shin lokaci bai yi bane ga wanda suka yarda da Allah wannan an an aje kowa an aje kowa sai jinsi guda wanda suka yi da Allah wai shi lokaci bai gare su bane an taksha qulubuhum li dhikrillah zuciyansu ya karyo ya zama littafin Allah suka sa a gaba shi suke kokari su gane shi an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaqi da abinda Allah ya saukar na gaskiya shine dai shi alqur'ani wala yakunu ladina utul kitab lokaci bai bane kada su kasance kaman ahlul kitabi min qablu wanda suka zo gabanin su fa tsala alaihim al'amadu suka tasa duniya a gaba sai buri ya sa su a gaba burace burace burin kaza zan yi kaza nan da shekara kaza ma na hada kaza dana wani ma ya hada kaza ya ta wacce ma ta hada kaza burace burace kawai faƙasar ƙulubuhum hazuce su ta zo ta bushe wa kafiru minhum fasiqun har suka kasance mafi yawansu su alif ta yi fasikai ne wato kenan ba za su natsu ba su gane alkur'ani kada su zama irin waɗancan su waɗancan ƙarshensu da buri ya yawa su kai suka zama to su ma waɗannan suna so ne su zauna haka ƙarshensu ya zama fasikai. da Allah ya kawo ayan sai ce ayi la mutu ku sani anna Allah ba arda ba'da mautiha Allah na raya ƙasa fa bayan ta mutu kad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun hakika mun yi muku bayanin ayoyi muna muku bayanin ayoyi ne ko ka hankalta to menene alakan ana bayanin lokaci bai yi ba ga ana tambayin muminai shi lokaci bai yi ba resu da zuciyarsu za ta karye ta bi littafin Allah da abin da Allah ya saukar kada su kasance irin waɗancan wanda buriye musu yawa da suka tasa duniya a gaba dama in kasa duniya a gaba ba a kunda zai tazo sai burace-burace na tsiya suka lalata ce kuma Allah ce ku sani Allah na raya kasa bayan tamu ana maganar gona ne ana maganar zuciya ce to misali ya kawo haka sai ibnu kafir ya ce akwai hikima a ciki wato kamar yadda kake ganin ƙasa ta bushe kamar yadda kake ganin kamar lokaci ya kore maka na fahimtar littafin Allah a lokaci bai kore maka ba kamar yadda Allah ke sauke ruwa ya jika ƙasa bayan ta bushe in kai ma yanzu zuciyarka bushe take littafin Allah baka fahimce shi ba kai nin ya fahimta a yanzu to Allah zai fahimta da kai shine muqaranan ayan ayoyin Allah sai kawo mana misalin wannan don ya nuna mana wancan ko da zuciya ta bushe to Allah zai iya raya ta kamar yadda ko da ƙasa ta bushe Allah zai iya raya ƙasan sai a saukar da ruwa yanzu ba ga ruwa muke samu ba yanzu dinnan ba ruwa ake ba Allah ka ƙaro mana ruwa na ni'ima fa fi zikrihi ta'ala li hadhihi al-aya a cikin ambaton wannan aya ba'da allati qablaha bayan an yi bayanin wancan aya ta baya tambihin ala annahu ta'ala kama yuhil arda faɗakarwa ne kamar yadda Allah ke raye ƙasa ba da mutu ha bayan ta mutu ta bushe kazalika yulilul qulub bil imani haka Allah ke tausasa zukata ya jika su da imani wal huda da shiriya ba da ha bayan zuciyar ta bushe ta kafe min az-zunubi wal ma'asi bayan ta bushe ta kafe daga zunubai da sabo wallahu al-mu'ammalu Allahu akbar mallan yace Allah muke fata al-mu'ammal al-mas'ul Allah muke roƙo an yaf'ala bina hadha wannan ayan ya zama ta wato ya aikata haka akan mu domin Allah yana raye ƙasa bayan ta mutu bayan ya kawo yana iya raye zuciya da fahimtar alkur'ani ibn kafir ce ya Allah ka sanya wannan abin da aka faɗa ya zama ya shige mu don wannan baiwa ce na Allah domin ai ruwan da ake daga sama ya raya ƙasa ba Allah ke yi ba raya ƙasan ba Allah ke yi ba to kenan eh, malam ibnu kasir ce muna roƙon Allah Allah ya sanya mu ma irin wannan ni'imar irin wannan ruwa na ni'ima da ke raya ƙasa ya yayyafa mana na yadda zamu gane alqur'ani innahu jawadun karimun Allah mai yawan kyauta ne mai yawan baiwa an gano nan ko Duk cikin kiran sallah ko ko kira sallah mana ayo Yeah. Mm-hmm.